labaran ƙasa da na ƙetare. a cikin labaran za ku ji cewar an kwaye wani kwamishinan inec kaya a jihar adamawa yayin da hukumar zaɓe ta buƙaci a kama masu aikata laifin jam'iyyar pdp ta kira a kama shugaban hukumar zaɓe na jihar adamawa tana mai kira ga 'yan najeriya su yi watsi da ayyana sakamakon zaben da ya yi Hukumar NPC ta ce 'yan kungiyar IPOP ba barazana ba ne ga aikin kidayar 2023 a yankin kudu masu gabas. Daga ƙetare kuma an yanke wa wani fitaccen mai sukar Putin Vladimir Karamurza hukuncin daurin shekaru 25. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa a wannan rana ta Litinin 26 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijira daidai da 17 ga watan Afrilun shekarar 2023. Sunana Fatima Binta Muhammad da cikakkun labaran. kwamishinan zaɓe na ƙasa festus okoye ya yi kira da a kama waɗanda suke da hannu wajen cin zarafin kwamishinonin zaɓe guda biyu na ƙasa waɗanda aka tura su domin sanya idanu akan zaɓen gwamna na jihar adamawa ya yi allah wadai akan harin inda ya buƙaci hukumomin tsaro da su kama waɗanda suka aikata laifin a wani labarin kuma festus okoye ya bayyana cewar ba a kammala har haɗa sakamakon zaɓen ba kafin a bayyana wanda ya lashe zaɓen. har ila yau jam'iyyar pdp ta bukaci a kama kwamishinan zaɓe na jihar adamawa hudu yunusa ari pdp a wata sanarwa a ranar lahadi ta bakin mai magana da yawunta debo olagunaba ya ce ayyana aisha binani a matsalin wacce ta lashe zaben gwamnan jihar adamawa yayin da ake tsaka da har hada sakamakon zaben a matsayin haramtacce ya bayyana cewar wannan wani yunkuri ne na shiga cikin aikin baturen zaɓe na jihar farfesa muhammad mele har yanzu dai daga jihar ta adamawa gwamnan jihar adamu fintiri ya yi kira ga al'ummar jihar da su kwantar da hankulansu yayin da inec ta dakatar da cigaba da tattara sakamakon cike gibi na zaben gwamna da aka kammala a jihar da yake magana a birnin yola gwamnan ya yaba shalkwatar hukumar zaɓe ta ƙasa bita matakin gaggawa da ta ɗauka wanda ya hana ayyana aishatu binani a matsayin zaɓaɓɓiyar gwamna a jihar adamawar ya bayyana ƙwarin gwiwar cewa hukumar za ta kammala tattara sakamakon tare da ayyana wanda ya nasara a yayin zaɓen. a wani labarin kuma hukumar tsaro ta farin kaya dss ta ce ta fara gudanar da bincike akan zargin cin zarafi na wasu jami'ai a jihar adamawa a wata sanarwa da mai magana da yawun hukumar peter a funanya ya fitar ya ce matakin ya biyo bayan zargin wasu 'yan jagaliyar siyasa da farwa jami'ai a zaben cike gurbi na gwamna a jihar adamawa Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta ayyana a Karati a madi ɗan shekara 28 na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben cike gurbi na mazaɓar mai mbaitoli duro a majalisar ƙasa ɗan takarar ta apc ya samu ƙuri'a mafi yawa kamar yadda jami'in tattara zaɓe farfesa boniface okoro ya bayyana hakan a cibiyar tattara sakamakon zaben okoro ya ce uce ogunu

jam'iyyar apc mai mulki a zaben da aka kammala ranar asabar ta samu karin kujeru uku a majalisar dattawa inda ta mayar da adadin kujerunta a majalisar dattawa ta goma daga hamsin da bakwai zuwa sittin har ila yau babbar jam'iyyar adawa ta pdp ta samu karin kujeru uku na 'yan majalisar dattawa wanda hakan ya sa ta samu adadin kujeru talatin da kujeru 29 na farko a majalisar dattawa ta goma na asabar inda ta gabata ne jam'iyyar apc ta samu nasara a kananan mazaɓin sokoto ta tsakiya da yobe ta kudu da kuma fulati ta tsakiya yayin da pdp ta samu nasara a sokoto ta kudu da kebbi ta arewa da kuma zamfara ta tsakiya. Idan muka koma bangaren tsaro kuma adadin mutanen da suka mutu sanadiyar harin 'yan ta'adda a ƙauyen Runji da ke zangon Kataf a jihar Kaduna sun ƙaru zuwa 33. Shugaban karamar hukumar Francis Sani shine ne sanar da hakan a ƙarshen mako ya ce an kone gidaje 40 yayin da mutane bakwai suka raunata kuma suka suna karɓar magani a asibiti. Rahotanni sun ce an binne gawawaki baki ɗaya mutanen da suka mutu su 33 yayin da 'yan uwa da mutane ke zub da hawaye cikin cikin alhini mutanen garin sun yi kira ga hukumomin tsaro da gwamnati su gaggauta dakatar da matsalolin tsaron da suke da suka addabi yankin kudancin kaduna kafin 'yan ta'adda su gama da kowa Hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi reshen birnin tarayya ta kama kilogram 2,265.8 677 na kwayoyi daban-daban tsakanin watan janairu zuwa maris a birnin kwamandan rundunar a abuja kabir tsakuwa ne ya bayyana hakan ga manema labarai a yau a abuja tsakuwa ya ce jami'an hukumar haka zalika sun kama waɗanda ake zargi mutum 123 a kan laifukan da suka shafi samarar miyagun kwayoyi a birnin a tsukun wannan lokaci ya ce daga cikin kwayoyin da aka kama akwai hodar iblis da kuma tabar wiwi Hukumar kidaya ta ƙasa ta tabbatar da cewa ƙungiyar IPOP ba za ta zama ƙalubale ga kidayar mutane da gidaje da za a gudanar a wannan shekarar ba daga ranar uku ga watan Mayu zuwa biyar ga watan. Kwamishinan hukumar na ƙasa reshen jihar Enugu AGKAZ wanda ya bayar da wannan tabbacin a ranar Lahadi a wata tattaunawa ya ce ƙungiyar ta gane alfanun da ke akwai na barin al'ummar yankin da su shiga cikin tsarin domin ci gaba. Domin ci gabansu, Eze ya bayyana cewar hukumar ta ci karo da matsala daga 'yan kungiyar a kananan hukumomi biyu da ke jihar Enugu lokacin da ake kidayar gundumomi a wani bangare na shirye-shiryen fara kidayar amma kuma gwamnati ta yi saurin shigowa domin kawo karshen matsalar. Kwamishina hakan nan ya yi watsi da kiraye-kirayen da ake yi na daga kidayar inda ya ce kidaya ba ɗaya suke da zaɓe ba inda ake da masu gasa waɗanda suka yi nasara da kuma waɗanda suka faɗi. jakadan isra'ila a najeriya michael freeman ya ce jirage kai tsaye daga najeriya zuwa isra'ila za su fara zirga-zirga daga ranar ashirin ga watan afrilu freeman ya tabbatar da cewa kasar ta isra'ila wacce kasa ce mai tsarki da tarihin shekaru dubu uku wurin ziyara ne ga kiristoci musulmai da kuma yahudawa a cewarsa zirga-zirgar jiragen saman zai kuma kara haɓaka kasuwanci yawon buɗe idanu da kuma shigowar kuɗaɗen ƙasar waje ga ƙasar nan kuna sauraron labaran daga nan arewa rediyo da ke kan mita 93.1 a kan zangon FM. Daga kasashen ƙetare kuwa farawa da nahiyar Afirka sama da ƙungiyoyin siyasa da na fararen hula guda ɗari ne a ƙasar Senegal a ranar Lahadi suka haɗa wata ƙungiyar haɗaka domin su yi adawa da yunkurin shugaban ƙasar Macky Sall na tsayawa takara a karo na uku. Watanni goma gabanin zaben shugaban ƙasa a Senegal ƙungiyar a wata sanarwa ta yi kira ga Sall da ya bi umarnin kundin tsarin mulkin ƙasar tare da janyewa daga yunkurin zama shugaban ƙasa a karo na uku wanda baya kan doron doka shugaban kasar wanda yake mulkar Merkel tun a shekarar 2012 bai fito ya bayyana niyyar tasa ba amma ya musanta cewa hakan baya kan doka. Mamadu Mboji mai kula da rundunar F-24 movement yana har hada kan mutane a watan Mayu domin dakile yunkurin gwamnatin na sanyi wa harkar dokar ƙasar karan tsaye. Daga kasar Rasha kuma wata kotun kasar a yau ta yanke wani mai sukar gwamnatin ƙasar Vladimir Kara Murza hukuncin shekara 25 a gidan yari saboda laifin cin amanar ƙasa da kuma ƙasƙantar da rundunar sojin ƙasar wanda ake kallon hukuncin a matsayin mafi tsauri da aka yanke a ƙasar tun bayan da rasha ta mamaye ukraine wannan laifuka da ake zargin kara murza da yayi ya samu asali ne daga wani jawabi da ya a ranar 15 ga watan maris a zauren majalisar wakilai na arizona ta ƙasar amurka inda ya allah wadai da yakin rasha a ukraine rasha ta samar da dokar da ke har haramta yada labaran karya akan sojojinta jim kaɗan bayan ta tura dakaru zuwa ukraine a watan fabrairun bara gwamnatin birtaniya a ranar litinin ta yi sammacin jakadar rasha da ke kasar domin rauna rashin jin daɗinta akan abin da ta bayyana hukunci na ƙarin murza a matsayin wanda aka yanke shi akan bambanci na siyasa. yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. Kungiyar masu kasuwancin albarkatun gas a ƙasar nan ta alakanta tsadar farashin gas ɗin girki da tsadar canjin kuɗi da yawan haraji da ake laftawa ga ɓangaren da sauran dalilai. Sakataren zartarsuwa na kungiyar Bessie Asian ya ce sauran matsalolin sun haɗar da gazawar 'yan kasuwar wajen shigo da gas akai-akai domin haɓaka wadatarsa a cikin gida. Ya ce ko da yake farashin gas ɗin ya yi tsada idan aka kwatanta da farashin shekarar da ta gabata amma farashin ya tsaya a yadda yake tun farkon wannan shekarar ku saurari labarin wasanni Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta gaza yin nasara a karo na uku yayin da suka tashi wasa kowace ƙungiya na nema tsakaninta da Getafe a wasan gasar La Liga. Sakamakon na ranar Lahadi ya biyo bayan kunnen doki da Girona a Litinin da kuma wasan hudu da ci da babu ci a cop dere a hannun real madrid a gasar firemiya ta ingila kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta doke nottingham forest da ci ɗaya da nema wanda hakan ya bada damar zuwa mataki na uku a teburin gasar sai kuma hasashen masana yanayi a safiyar gobe da yadda Allah garko da ke Kadu da ke Kano Shira a Bauchi da kuma Minan jihar Neja za su kasance akan ma'aunin Celsius 24 zuwa 25 da yanayi na gajimare a kudancin kasar nan kuma Umahiya da ke Abia Oyo a Akwa Ibom da kuma Agege da ke jihar Legas za su kasance cikin yanayin gajimare akan ma'aunin Celsius 23 zuwa 25 daga wajen Najeriya kuma akar da ke Ghana zai kasance da yanayi na gajimare akan ma'aunin celsius 26 yayin da harare a kasar zimbabwe zai kasance da washewar sararin samaniya a bisa ma'aunin celsius 11 karshen labaran kenan sai dai kafin mai sallama ga mahimman kanin su. a cikin labaran kun ji cewar an kwaye wani kwamishinan aina kaya a jihar adamawa a yayin da hukumar zaɓe ta buƙaci a kama masu aikata laifin jam'iyyar pdp ta kira a kama shugaban hukumar inec na jihar adamawa tana mai kira ga 'yan najeriya su watsi da ayyana sakamakon zaben da ya yi hukumar kidaya ta kasa ta ce yan kungiyar ipob ba barazana bane ga aikin kidayar shekarar 2023 a yankin kudu maso gabashin kasar nan daga ƙetare kuwa an yanke wa fitaccen mai sukar putin vladimir murza hukuncin daurin shekaru 25 karin maganarmu na yau na cewa sa kai ya fi bauta ciwo sa kai ya fi bauta ciwo a madadin sandra kaura da ta tace labaran Nura hannu da Mudi ya tallafa da fassara shi. Khadija Abdullahi Haya ta sada ni da ku ne Fatima binta Muhammad nake cewa sai mun hada anjima idan Allah ya kai mu.